Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara Sido Kalangu da muke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. A Sido Kalangu taimaka muku wajen muku karin haske kan batutuwa da dama. Ni ne malaman ma'ada da ke jagorantar wannan shiri a daidai wannan lokaci. Shirye-shiryen Sido Kalangu na zo muku kai tsaye tare da gidajen rediyo 34 da ke hulɗa da da studio Kalagu a dukkan faɗin yankunan ƙasar mu ta Nijar guda takwas. a nan birnin mai kuna iya lalabo shirye-shiryen sido kalangu kai tsaye ta da gidajen rediyo da suka hada da radio amfani da radio alternative da radio kwartagi fm da kuma challenge fm mahawar studio kalangu wani muhimmin dandali ne na musanya na tattauna da ilmantarwa da faddakar da al'umma inda muke amfani da wannan hili domin gayyato ƙwararru da masana domin su samar da amsoshi kan tambayoyin da mutane suke azawa ta fuskar batutuwan yau da kullum. Lokacin zafi cututtuka da ke yaduwa da kuma shawarwari domin samun kariya shine maudu'in wannan mahawara tamu ta yau da zam tattauna a nan ɗakin magana na Sido Kalangu. Domin tattauna wannan batu a nan ɗakin magana muna tare da wadan Musa Naito wato Nafisatu likitar yara ƙanana sannan kuma a kai tsaye idan komi ya zo daidai za mu tattauna tare da ma'aikacin hukumar nan ta hasashen yanayi ta ƙasa cewa da Usman Bawa. To madalla kamar da na bayyana muku a zamu mai da hankali kan lokacin zafi da kuma cutu suke tattare da wannan lokaci yadda mutane za su kare kansu da waɗannan cututtuka kuma da wannan zafi. Idan komai ya zai daidai za mu tattauna tare da Usman Bawa na ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi ta ƙasa. Amma kafin sannan ina tare da Nafisatu. Madan Nafisatu barka. Barka mana ada. Ko za ku gabatar da kanku a kai tsaye. To na gode sunana dai Madam Muktar eh, Nafisatu Musa na Neto ni likita ce kuma eh, babban likitan yara. Na gode muku da wannan gayyata da kuka mini a wannan muhawara a wannan babban gidan rediyo na kuma tarin amfani ga al'umma. To mun gode madan uh, mun shi wato bayanin da tadda ke kula da hasashen yanayi Malam Usman ba ya tabo batutuwa da suka shafi wannan lokaci na zafi da kuma yadda ake kwala zafi a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar ganin cewa wannan ƙasa tamu tana cikin yankin Sahel musamman a yammacin Afirka inda ake ganin an kwala rana ma musamman ma. Shin dokta ya za ku bayyana mana wannan matsaloli da suke tattare da wannan lokaci na zafi musamman ga jama'a. To na gode da wannan tambaya da kuka mini. To kamar dai yadda ya faɗa muna cikin eh, yanayin nan na zahi e wannan ƙasa tamu tana cikin share na duniya wanda ana kwala rana sosai kamar yadda kuka haɗi mm-hmm. e, eh, kuma wannan yana tare da lahani wani bi da ke Eh, zo bisa kan lahiyar al'umma mhm. kama daga yara har zuwa manya da tsofaffi mm. don wanda ya fi shahuwa sosai su ne yara ƙanana da tsofaffi mm. tsofaffi wanda sun haura shekara hamsin da kuma yara ƙanana musamman ma wayanda ba su wuce shekara biyar ba. Eto, eh, eh, dokta idan an ce wato wannan yanayi na zafi a wannan lokaci shin wajen ɓangaren ɗan adam waɗanna ɓangarori na jikin ɗan adam suke eh, wahala da wannan zafi na wannan lokaci? To, shi dai zai yi magana Eh, bisa fanni biyu kamar yadda na gaya muku akwai yara sannan kuma akwai tsofaffi mm. don in na ɗoki eh, wurin yara mm-hmm. da harko wurin yara abu na harko bangare na harko na jikinsu da ke zahin ya shafuwa shine hwata mm. don yawanci muna ganin kuraje na hito musu kuraje mm-hmm. 'yan kankana wanda kowa ya sani wanda ake ce ma kurajen zahi Don ku su wannan kurajen yawanci suna hitowa e, lokutan da ana sa ma yaro kaya musamman ma kaya masu nauyi. Mm. Tunda zahi adda kwai ya kamata a ce a sa ma yaro kaya e, shara-shara sannan mm. kuma na kaɗa. Mm -hmm. Ba na nilon ba da ake ba na roba ba na roba mm. don na kaɗa. Don wannan shine na harko. Mm. Na biyu akwai duk cikin wannan lokaci kyanda da ke yan kama yara mhm. wanda ake ce ma varicel da turanci mm. don ka kyanda sannan duk cikin wannan lokacin akwai dusa mhm. dusa duk cikin lokacin ga na zahi ita ma take damun mutane e du yawancin wannan canjin yanayin ne da iska na zahi da ke kadawa, eh, shi ke mhm. ɗauke da cututtukan ga eh, da yake cututtuka ne da ke yaduwa dandanan cikin al'umma kenan da bakin da akwai mutum guda da ya kamu dandanan yana iya mm. ya yada ma sauran yara eh, waɗannan cututtuka da ke zayyana wato yara ne kaɗai suke shafa koko har babba suna kama suna iya kama babba misali uh, Eh, in aka ɗauki dussa wanda bai taɓa yin ta ba tunda dussa da ka yi ta so guda shi kenan so guda mm. ake yin ta a rayuwa shi kenan mutum bai kare kenan wanda kamar misali bai taɓa yi ba yana ya kamu da ita ko kuma ita ƙyandan damma mm. wanda bai taɓa yin ta ba babba yana ya kamu da ita ko bayan mm. yana da shekara ishirin ko talatin dai bai taɓa yin ta ba in ya haɗu da wanda yake da ita nan kai yana iya ɗaukar ɗan ciwon tare da shi shi ma ya yi ta. to ganin cewa kun yi bayani kan cewa wato fatar eh, jiki Eh, tana da rauni musamman ga yara kanana mhm. eh, domin haka suke fama da wannan zahi har kurajen zafi suna damuwar su da sauran matsaloli da suka jibanci wannan zahi da ake fuskanta mhm. to shi babba ko tsofaffi ya su al'amarin yake wannan bangare ne da eh, rana ta fi kwala a jikin nasu to su wurin manya in aka doka musamman ma tsofaffi kama wannan yanayi na zahi yana kawo musu eh, Eh, hauhawan jini mhm. hauhawan jini ta wani fani ta zahi yana sa kamar hankalin mutum ya tashi ba mm. tare da mutum ya sani ba hankalin shi ya tashi sai ku ga hauhawan jini ya zo mm. wato ko bugun zuciya ma duk yana bugun zuciya eh, duka di mm. yana sa di yana sa daga nan hauhawan jini ya zo ko kuma in har ya hita cikin rana shi tsofon na in ya hita cikin rana in dai ba yana shan ruwa akai akai ba wannan zuha da yake yana zub da ruwa na jikin shi yana sa Eh, ruwan jiki ya rage har ya kai ku ga mutum ya zube mm. sai an kwashe shi kuga ana zuba mutum ruwa. Mm-hmm. Mm. Na'am. Eto eh, eh, kun bayyana matsalolin da suke tattare da wannan lokaci na zafi. Shin za a cewa lalle zafi illa ce ga rayuwar dan adam a wannan ƙasa ta mutan Nijar da ana cewa zafi yana ya kashe mutane. To an ka dubi yanayin da wannan ƙasa ta mutan Nijar za a cewa an saba da zahin ko? Mm-hmm. Eh, ba a cewa zahi lahani ne gaba ɗaya ga ɗan adam lahani ne in dai ba a nemi eh, kariya ba mm. tunda komi yana da kahi. Mm-hmm. kenan an san lokacin zahi ya zo to gashi ka san ya kamata ka rika shan ruwa akai akai saboda akwai zahi kana mm. iya kai zuha ka rasa ruwan jikinka kenan ka sha ruwa akai akai wannan rigakahi ne ga zahi ya, mamutun lahani mm. yara an san zahi ya zo ya kamata a sa musu kaya na kaɗa kuma kaya marasa nauyi mm-hmm. kenan shi ma wannan rigakahi ne don a kare su da yin kurajen zahi mm. sannan an san a yara suna yin kyanda suna yin dusa suna yin ɗan sankarau ɗazu ban yi zancen shi ba mm. tun da cikin wannan zahin akwai iska zahin na yana tattare kuma da iska iska mai zahi sannan iska yana tattare da cututtuka eh, cikin cututtukan ga har da mm. ɗan sankarau wanda ake mm. cewa ma meningitis da turanci kenan da yake mun san da wannan rigakahi menene mu rika kai ɗiyan mu shaushawa mm. kenan uwaye sun san akwai shaushawa ta dussa akwai ta ɗan sankaro kenan ya kamata mu kai ɗiyan mu shaushawa mm. kenan a takaice zahi eh, lahani ne kuma ba lahani ba idan aka yi eh, nemi kariya to eh, ka duba ai waɗannan kwayan cututtuka zafi ya kamata a ce ya narkar da su ya kashe su to ya ake yi kuma waɗannan waɗannan cututtuka suke bayyana a wanga lokaci kuma na zahi saboda su cututtukan ɗiyan ciwon na wannan cututtuka mm. sun yi jin daɗin wanga yanayi sun walawa cikin zahi sun walawa cikin zahi saboda shi ne ba a samu su a sanyi mm. akwai matsala kenan ko mm-hmm. ga rayuwar ɗan adam kenan akwai matsala lalle hmm. shi yasa ai aka ce rigakahi ya yi magani kenan mu mai da hankali wurin kahi don kare kanmu hmm. daga wa'annan cututtuka to mu dawo kan mutanen da ke fama da tarin huka mhm. cikin wannan kuma lokaci na zafi ya mhm. su al'amarin nasu yake to eh, zahin nan kun ga kamar misali cikin lokacin zahin nan iska ko tana kada mai ɗan karen zahi ne mai nauyi e, su ko masu ciwon huka suna buƙatar su samu isasshen iska mm -hmm. don su samu su sheda da kyau to iska ba ta kaɗa mhm. kuma ko tana kaɗa mai zahi ce kuma mai nauyi shi ya sahi ku ga dandanan cikin wannan lokacin e, ciwon nasu yana tasa musu su uh, masu huka mm. don saboda shi ne an hison su kasance a uh, ko yaushe cikin wuri wa lalle wanda ana samun isasshen iska kasu zamanto cikin ɗaki rirrihe an rirrihe rirrif tare da jama'a da yawa mm. kamar misali akwai taro na sabga su zo su shigo cikin ɗaki rirrif tare da jama'a an son su kasance yadda iska za ta rika shiga tana hita na'am mm. eto eh an san da wannan lokaci kuma mutane suna aikin karfi cikin wannan lokaci na zafi mm-hmm. kuma suna fitar da zufa mm-hmm. shin wannan aiki wanda za kai jikinka ya ɗauki gumi mm-hmm. da kuma lokacin da zahin ake ciki bai kasancewa matsala ga shi ɗan adam ɗin? Yana kasancewa matsala in mutum bai shan ruwa akai-akai don kun ga eh, munzilin mutum babba ya kamata a ce ayini yana shan ruwa litir biyu zuwa uku ayini mm. To kenan kun ga mai aikin ƙarhi zai ma wuhi hakanan da ya kamata ya sha tun da zuhon da yake yi ruwan jikin shi ne yake zubda sosai mm. eh ruwan nan in ba a maida shi ba zai kai inda za ku ga mutum har ma ya hwaɗi ya zube mm. saboda ya rasa ruwa na jikin shi mm. sosai kenan in mutum yana aikin ƙarfi. balle cikin rana in aka ɗauka masu dakon nan mhm. ya kamata akai akai su rika shan ruwa akai akai su rika shan ruwa wato duk dai wani aiki wanda yake buƙatar ƙaihi sosai a wannan lokaci ya kamata duk wanda ke wannan aiki rika shan ruwa shan ruwa sosai cikin mm, wannan lokacin domin kiyaye jikinsa eh to shan ruwan eh, ba da illa don idan mutum ya yi aikin karfi kai tsaye sai ka ga mutum yana shan ruwan sanfi to ruwan sanfi nan su kun ba su da illa ga jiki nan eh. take eh, kana jiki yana da zafi kuma ka sha ruwan sanyi babu matsala masana na wannan fannin suna yawan shan hankalinmu da shan ruwa balle mai sanyi sosai mm. don ruwa aka ce a sha kamar wanda sanyin shi daidai kamar wanda aka ɗebo daga famfo mm. saboda in ka sha ruwa mai sanyi sosai kamar jikinka yana cikin zahi sannan kai tsaye ka kawo mai abu mai sanyi karara ka zuba mai kenan za ka kawo tangarɗa cikin eh, yadda gangan jiki take kokarin mhm. tahiyar da daidaita komi yawa eh, don saboda shi mutum ya kiyaye da shan ruwan nan mai sanyi yanzu mutane muna gani sai ka ga mutum ruwan wanda ma ya soma glass mutum ke sha bai kamata ba ruwan zaƙin nan shi ma dai a takaita an hi son ruwa eh, kama yadda manyan masana ke cewa ruwa eh, ita ce duk wata sha wadda ta hi mhm. komi kyau da lahiya a cikin duniya mm. kenan ruwa ya kamata a mai da hankali ga sha ba shan ruwan zaki ba eh, to eh, idan ka mutane sukan ce sun hi son lokacin sanyi da lokacin zahi mhm. kuma yanzu gashi kuna cewa shi zahin dole sai ya an yi rayuwa cikin shi mhm. saboda abu ne dai eh, na daidaituwar al'amura mhm. daga wajen mhm. ubangiji shin wannan lokaci ganin cewa wannan kasa ta ta nijar kasa ce wadda za a iya cewa kasa ce mai zahiri sosai shin mutane rayuwar su za ta iya daidaituwa idan irin wannan mutane suka je wasu kasashe wanda ake tafka sanyi sosai saboda ana cewa in yawanci akwai wuya dan Nijar da ya saba cikin zahi in ya wata ƙasa ya zamna a cikin sanyi akwai jiki <laughs> ya za ku ba da wannan amsa likita <laughs> to shi dai kun san Allah ya yi ɗan adam eh, mutum ne mai kamar duk yanayin da aka saka shi ciki mm. yana iya ya daidaita ya iya zama cikin mm, wannan yanayi amma wanda ya saba zama cikin sahel in ya je kasashe masu inda ake kwala sanyi sosai yana wahala yana wahala sosai kahin ganga jikin shi ta eh, girka abunda ake cewa sabu mm. mutum yana wahala sosai gaskiya ana wahala amma da sanyi da zahi kowane yana da unhani shi ga dan adam eh, lokacin sanyi mutum ya sa kariya ta sanyi lokacin zahi mm. kuma mutum ya yi kokarin eh, kare kanshi daga eh, zahin amma dai ana mm-hmm. wahala sosai mm-hmm. likita in mun ka dawo kan wato cututtukan da kuka bayyana ɗazu mm-hmm. shin ya ne za a iya gane alamunsu tunda an san wannan zahi akwai alamu na waɗannan cututtuka da suke bayyana idan mutum ya kamu da su to eh, abu na harko da nake son in yi eh, bayani kan shi kama na in ruwan gaggan jikin mutum ya rage mm. tunda ko manya ko yara eh, cikin wannan yanayi yana iya samun mutum in ba a shan ruwa sosai ko kuma su yara yawanci in suna gudana da amai wannan ke zo musu amma mm. cikin lokacin zahi in ba a shan ruwa gangar ruwan gajiyar jiki tana rage yadda ake gane za ku ga misali Eh, labban mutum mhm. suna bushiya mhm. sai su bushe kuga suna kankariya eh, to wasu sukan ce zahi ne idan eh, leɓen mutum yana bushiya rishin shan isasshen ruwa ne yawanci mm. rishin shan isasshen ruwa ne shi ke sa labba su bushe ba zahi ba ne kuga idanu su hwada mm. ku ga hwata jikin mutum duk ta bushe don ka wannan da an so maganin irin wannan an san lalle a wannan ruwan gaggai jikin shi ta so rage karo na biyu eh, kamar mai aiki cikin rana sosai ko wanda ya yi tahiya cikin rana sosai za ku ga kawai a ga mutum ya zube mm. a ga mutum ya zube eh, da an zo aka diba labba ko halshe a gane su a bushe yana mm. an san wannan rana ta bige shi wanda mm. ake ce maku da shalar da turanci To, um, eh, likita an san da a wannan lokaci akwai eh, turawa sukan ce ko kuma sanan kyau lafiya sukan ce motsa jiki yana da kyau ga mutane. Mm -hmm. Shin motsa jikin a kuma wannan lokaci na zafi eh, abin yana zuwa daidai? Tunda an ce motsa jiki yana taimakawa wajen kyau lafiya kuma gashi cikin yanayin zafi kuma. Kwarai da gaske to, eh, akwai lokutan da zai hi kyau mutum ya yi motsa jikin a cikinsu kamar yanzu mutum ka ya tashi da rana tsaka karhe ɗaya na rana ko karhe biyu na rana ya ce zai oh. ta ya motsa jiki a sai mutum ya bari da marece in ranar ta yi sanyi ko kuma tun da sahi hmm. tun da sahi kama bayan sallah asuba zuwa karhe bakwai na sahi kafin rana ta hito mm-hmm. ko kuma da marece karhe biyar na marece ko shida na marece har zuwa hmm. in dare ya shiga eh, lokutan nan sun yi to ina bangaren mata kan mm. wannan matsala ta zafi. e eh, to su ma dai mata kamar yadda mata an san suna da rauni sosai kwarai to ya ne za a iya kare kansu da shi wannan yanayi na zafi su ma dai kawai kowa lokacin wannan zahi yawan shan ruwa eh, a daina yawo cikin rana in ta kai tsaka kamar lokacin karhe ɗaya na rana zuwa karhe biyu mm-hmm. ko ma mutum ya hita ya tabbata ya ya ya nemi kariya kamar misali kun ga bom munan ga bamu da wannan sabo amma dai ko al'adance akwai hullan nan ta kaba da ake sa don mm. kare kai da rana e, kuma mutum ya zamanto yana da ruwan shi da al'adance da wuya ku ga mutum ya hita cikin yanayin zahi ko lokacin rana mm-hmm. tana tsaka-tsakiyar ta ku ga ya hita ba wannan hullan nan mm-hmm. ta kaba da kuma dan dan bidan ruwa dan bidan ruwa eh, eh to kun gani abun nan yana da amfani sosai ya dama gyandama a sa ruwa ciki hamma buhun nan garara eh, ake sa a eh, laulaye eh, don kasi zahi wannan ba zamani ba ne ya kawo duka waɗannan matsaloli mutane suna kawar da wannan kariya ta su ta da. To ba haushe ko ya ce waiwaye adon tahiya. Haka ne. To mu dawo mu tsada kan batun na mata. Mhm. To ya batun masu juna biyu cikin wannan yanayi na zama. Masu juna biyu Eh, kamar yadda eh, likitocinsu da ke kula da su suke musu bayani don su ci gaba da kula da wannan bayanan da suka musu kuma da yawan shan ruwa mm. sannan su daina hita cikin rana mm. su daina hita cikin rana kuma in suna cikin ɗaki a bubbuɗe iska ya rika shiga yana, yana hita sannan mm. kuma duk wani magunguna ko wani eh, bayanai ko jan hankali da likitocinsu da ke kula da su ko gynecolog insu likitan mata ko kuma sage farm eh, don su kula da cututtukan nan nasu sannan su yawaita shan ruwa su yawaita shan ruwa yana da unhani sosai ito madan abinda kuma yake daure man kai idan an ka ce zafin rana a cikin wannan kasashe namu na afirka mhm. in dauke misalin wato turan da suke shigowa cikin wannan kasa tamu mhm. idan sun sha rana sosai kike ganin fatar jikinsu tana rikidewa mhm. alhali kuma muna 'yan afirka ga munan cikin wannan lokaci na yanayin zahi Mm-hmm. fatan ba ta canzawa shin mm-hmm. ya wannan al'amari yake to al'amarin al'amarin ya taso ne tun daga yadda eh, halitta hwatanmu halitta hwatanmu mm, baki da ta nasaru eh, dabanci saboda mu muna da wani sinadari da ke kare hwatan mu ana a ce da ke kare mu daga rana sinadarin ga da yasa hwatan mu take baka to su ko ba su da shi ba su da shi shi ke kawo musu da sun shiga rana sai ku ga fata ta rikide ta yi mm, jawurur har ta mm. soma duhu haka kenan an ka dauki misalin masu zabaya masu zabaya haka suna da wannan matsala su suna da musu. saboda su ma sinadarin ne abbasu rana ba ta musu eh. tana ji ma idanunsu tana ji ma fata mm. saboda wannan sinadarin ne ba su da na'am eh saboda shi ne eh, eh to kenan idan na fahimce ke madan wato shi dai bakin mutum dai Allah ba shi kariya ta musamman domin yadda yake wahala sosai cikin yanayin da muke ciki na zagi Allah ya ba mu kariya ce ta musamman amma kun ga muna nan muna banzatar da ita saboda kun mm. ga yanzu mutane mata har da ma maza sai a nemi wasu mayuka ana mm. shaha don hata ta koma hara. Eh, eh, tun da kuka ɗauko wannan madan wannan batu na mata da wannan lokaci saboda an ce wannan lokaci suke da wahala sosai. saboda matan da suke shafe-shafe wannan yanayi yana kama su matsala gani yadda fata ta su suka lalata ta wajen shafa mayukan da ba su dace ba da wata jikin shine ce muku mm. eh, suka sha nan yana kona sinadarin nan da ke kare mu daga rana mm, hasken rana saboda yana kuna hata shi yasa he ku ga cikin wanga wanga yanayi na zahi ai ba sa son shi ko kaɗan. Mm. saboda he su ji kamar hata ta su ana ƙone ta sai su ji kamar ana ƙone ta har ma wani wari wari kuke ji yana mm, tashi daga gare su sosai mm, eh, kenan mata su kiyaye a kiyaye da wannan mata su kiyaye neman kyau ne suke yi saboda ku maza <laughs> to wannan ya dace um, madan su yi haka din bai dace ba bai dace ba bai dace ba saboda hwata baka hwata ba karamin baiwa ba Allah ya ma babbakon mutane saboda yana kare su daga abubuwa Eh, su san gaske eh, rana da ma karhin sanyi. Na'am. Mm. Tunda yadda kika ce madan na yarda da haka din tunda idan aka ɗauki misalin baƙaƙe da suke zuwa irin wannan yankuna masu tsananin sanyi mm-hmm. eh, wato ba su da damuwa sosai idan su mutane da ke wannan bangare na sanyi suka zo a wannan kasashe namu na afirka sukan fuskantar matsaloli ga halitta jikinsu da ma zama rayuwar tasu kenan kenan wani kira kuke yi masu waɗannan 'yan uwa namu mata da suke ƙoƙarin su lalata wannan fata jiki nasu antuka kiran da muke musu shine ne eh, su daina su daina saboda suna jawo cikas sosai ga lahiyar jikinsu kamar yanzu yadda muka yi bayani zahi mm. da yake iya Eh, damuwansu mhm. sannan kuma akwai cututtuka da dama tunda sun kone duk garkuwa e kun san mhm. garkuwa ta harko ta jikin ɗan adam ita ce hwata mhm. hwata ga ita ke kare mu da duk wani ɗan cuta da ke shigo eh, jikin mutum to sun kone wannan hwata kenan duk wani ɗan cuta yana iya shigo gangan jikinsu tun mm. tunda babu garkuwar sun lalata ta ta lalace kwata-kwata sun lalata wato kamar yadda dai likitoci suke fuskantar matsaloli ga matan da suka samu wannan suka cinci kansu cikin shaye-shayen mayuka mhm. wanda idan sun ka samu matsala za a musu hoshi ko dinki mhm. ana fuskantar matsala ana fuskantar matsala wurin mm. musu dinki kun gani sannan kuma eh, wasu masu ilimi sun ce ma kamar in mace ta yi yawaita shaho wa'annan mayuka tana ma iya jawo makanta ciwon daji na fata mm, wanda ake ce makansar oh, kenan a kiyaye a kiyaye sosai ito madan madawu kan wato direbobi eh, mhm. ku masu motoci mhm. akan ce mota sai ta tsaya cikin zahi mhm. cikin rana amma da an zo an bude an shiga sai a kunna wato fanka shin ba ya kawo illa ga jikin mutum ga mutane da suke amfani da wannan yanayi na mota tasu da take cikin zahi kuma ba su yana, yana, iya kawo illa sosai saboda uh, aka ce in ka shiga motanka mm. ka buɗa eh, taga ko taga, mm. taga ka buɗe duk tagogin glasin da a mm. sabke su ha iska na yanayi ya shiga cikin mota mhm. wani ɗan lokaci mhm. wanda aka ce bai ma kai minti biyar mm. saboda kun san eh, in aka rihe rib mm. ɗiyan cuta sun taru ciki mhm. kuma an zo an shiga an rihe an kunna wannan fanka ko ac na mota mm. aka ce shi ma ac takan yi akwai cututtuka ka buɗa shi kenan duk cutan nan da ta hito ka shaƙe ta hmm. kenan aka ce sannu sannu sannu sannu tsawon watanni tsawon shekaru yana iya zamo lahani ga gangar jikin mutum hmm. sannan kuma eh, ko bayan ɗan guntun lokaci mutum yana iya kamuwa da wata kala na majina mhm, mhm. kenan kun ga saboda shi aka ce a buɗe ha iska ya shigo 'yan mintuttuka sannan mutum in ya so sai ya ɗaga ya kunna esin shi ko fankan na mota. Na'am. Mm. Eto kuma wani abin da ke daure mun kai kuma yake zama matsala ga yara kanana musamman mm-hmm. ma yara da ake barin su kwana eh, wato waje. Mm-hmm. To can kusan asubahi mm-hmm. sanyi ya ya zo mhm. sannan sai kokari a kai su cikin ɗakuna kai tsaye mhm. sai ka yaro yana tashi da majina da mara mhm. shin wani rigakafi ko wani kira ne kuke yi ma uwaye mata da da suke da ya ƙanana musamman jarirai. To, eh, ba ma wannan kaɗai ba da asuba a koma ɗaki ko wannan yawan sa yaro cikin ruwa a ita yawan yi mai wanka mm. yana da kyau a mai wankan amma a kiyaye tunda wani bi ku ga a mai wankan kuma sai a ɗauke shi kai tsaye a kai shi cikin ac ko kuma akwai wanda na gama hawai kankara eh, ake sa cikin ruwa a watsa ma yaro a ce eh, zahi ya mai yawa a'a eh, ka ɗauki. yanayin akwai zahi mm. kenan gangar jiki tana cikin zahi mm. sannan ka ɗauki kai tsaye abu mai sanyi ka zuba mm. kana kawo cikas kana rikitar da gangan jiki ne kenan tana cikin zahi ta ɗan saba da shi kuma an kawo sanyi ƙarara an zuba shi ke rikitar da gangan jiki he ku ga majina ta dami yara balle yara ƙanana ku majina ta dami su kenan uwaye su kiyaye da yawan sa yara cikin ruwa Uga hmm. balle a ita zuba musu ruwa tun da kai har ƙasa ko kuma a kunna fanka tana yi fan-fan-fan kwarai ko hmm. kuma a sa AC sosai. Gaske masana sun ce ya kamata a ce kama yanayin waje da yanayi na cikin ɗaki aka hmm. sa AC kai wuce digire takwas. Mm. kai wuce digiri takwas mm. kamar yanayin da adda kowa waje da na cikin ɗaki in ba haka ba majina zata ta damun yara. Mm. Ito madan a dawo mu da ke shan zukar wato eh, wannan shayi da zahi kuma cikin lokacin zahi ko lipton cikin lokacin zahi babu wata illa. To, <laughs> yana iya yana iya kawo illa gaskiya saboda kun ga eh, mai zahi karara ku diba ku gani ko halshe yadda ake kone shi da wannan shayi mhm. mai zahi bai dace ba saboda za ku ga shi ma eh, sannu sannu ana kone halshen nan sannu sannu ana a kawo mai babban lahani tunda Allah ya yi abun shi komi daidai mm. abinci bai kamata ban mu ci mai zahi karara sannan bai kamata ba mu ci mai sanyi sosai mm. dukkan su yana ya kawo lahani aka ce a tsaya dai kada ran kada han mm. tsaka tsakiya mm. eto eh eh, da yake ina ganin lokacin namu madan shin yaya mutane za su yin rigakafi idan an ce suna cikin lokacin zahi sannan kuma yaya ne ta kamata su magabata su dauki matakai na ganin al'umma ta kasance cikin cikin yanayi cikin koshin lafiya tunda ya kamata a ce magabata su ma suna wayar da kan jama'a mm-hmm. kan wannan lokaci na zafi domin mm-hmm. kiyaye su. To, <coughs> rigakahi aka ce ya magani. Don rigakahin da muke iya yi don kare kanmu da lahanin da zahin ga ke iya mana, eh, na gayi wasu a baya amma zan ƙara maimaita. ya kamata a ce mu rika shan ruwa sosai ko mhm. babba ko yaro ko tsofaffi ya kamata mu rika shan ruwa sosai wannan na harko ne mhm. na biyu yara a kiyaye da sa musu kayayyaki masu nauyi mhm. yanzu manya ma mu kiyaye da sa kaya masu nauyi <clears throat> an ce mana ma mu kiyaye da sa kaya masu duhu kamar sa kaya baki oh. da rana cikin ranan nan saboda duk abu mai duhu aka ce yana jawo Eh, ranar sosai bisa mutum kamar in kasa kaya kaifin rana eh, kaihin ranar duk yana jawo shi in mm. kasa bakin kaya duk wannan kaihin na ranar yana jawo shi bisa gare ta kenan zai yi malahani kenan a rika sa kaya masu haske mm. ko hori an tuka baki da sha su bulan nan bula bula tik tik tik in nan duk bai kamata ba mm. sannan karo na uku mu kiyaye da yawo cikin ranar kamar karhe ɗaya na rana karhe biyu na rana mu kiyaye da yawo ciki to an san da akwai wanda ya kama su tilas su rika yawo ciki sha'anin aiki mm. ya kasance mutum yana da ruwan shi kusa yana sha kuma ruwan kai ya zamanto mai sanhin nan kararra da mutane ke sha madan ai ina ganin ruwan na masu sanyi su ne suke dan daidaita jikin ga mutanen da suka wahala a dai sha ka da ranka da hanka a sha <laughs> masu sanhin nan sosai sosai na'am na'am sannan eh, gwamnati kuma yana iya kyautata mana ta hanyar shuka itace ko ina cikin gari mm. saboda kun san in akwai eh, itace Eh, in akwai can wannan ko'ina mm. yana jan kaihin rana mm-hmm. kenan ranar za da zahin zai rage mana kenan ya zamanto a ah, shuka itace ko'ina a kula kuma da su itacen mu ma mutane mu kama ma gwamnati ta wannan hanya kowa cikin gidan shi ya kokari ya shuka ice yana sa kan rana ya rage na'am eh. Eh madan mu dawo kan su waɗannan mata saboda harka idan ka ce mata masu shayarwa mata masu juna biyu mhm. dukan wannan yanayi na zafi yana kawo matsala ga 'ya'yansu gare su mhm. idan ba su yi hattara ba mhm. shin wani gargaɗi za ku sake ba su gargaɗin da za mu sake ba su shi ne eh, na ɗai a kula da yara a barbarin suna hita da ranan nan aiko ana ganin yara da dama suna hitowa da ranar tsaka shin wannan laihi ne na iyaye ko kuma ganganci ne na laihin iyaye ne mana mm. saboda shi yaro karami ai bai san daidai ba bai mm. san daidai ba laihi ne na uwaye kenan a kiyaye a barbarin yara suna hita kun ga akwai iskan nan iskan nan yana ɗauke da cututtuka mm. yaro yana waje iskan nan da ta bugo yan cutan nan suna iya su su su hormai kun ga ya mm. kamu da cututtuka iri iri ko ma a rana tsaka ma an ce babu kyau mutane su rika hita saboda ana iya gama da eh, aljannu ko a addinance kun gani kun gani kun ga hikimar yawa gare ta hikimar yawa gare ta to su mata da duk da lahi da ana aza musu na cewa suna barin yara suna hitowa eh, sannan kuma eh, ba a hattara da wannan yanayi ne na zahi ne kenan ya kamata yara ƙanana wato masu rauni a san halin da za a sa su mhm. domin kare su da wannan zafi. Mhm. To, Eh, ni ban yarda kullum ya ana azama mata laihi lalle <laughs> suna da laihi amma in aka ce in aka ce yaro yaro da ne na uwa da uba mm. kenan kuma maza ya kamata maza su sun tayi neman abinci ya kamata ya kamata na na san da wannan Allah ya mm. taimaka amma <laughs> kuma ya kamata ku rika sa ido ku rika sa ido mm. ko jehi jehi ne wata ran mutum ya dawo da rana gida ya ga me ke faruwa mm. amma in ka tayi shi kenan ka tahi mai daga ba inda kasa bai dace ba. Na'am. Ito mm, eh batun kun kawo zancen sanya tufafi masu mara nauyi. Mm in an ka dube yanayin al'umma ga tamu akan gara ana samu su kaya masu nauyi sosai. Mm-hmm. shan tufafi mara nauyin ya ne wani kira ne za ku yi masu tun da dai ba a ca dai yara su dai tsirara lokacin zafi domin kiyaye su da zafi. Eh kun san kowane yanayi akwai kayan da ake sa mai. Ga hmm. sanyi akwai kayan da ake sa, ga hmm. zahi akwai wanda ya kamata a sa, in ana ruwa akwai wanda ya kamata a sa. Kenan kun ga sanyi kaya mai nauyi ake sa don ya kawo hmm. magangan jiki gumi. ga zahi kenan dole a sa wanda bai da nauyi saboda zahi adda kuma aka sa mai nauyi gumin karuwa zai yi kenan mutum zai zuha sosai yaro za ku ga zai yi kuraje zai rage ruwan jikin shi kun gani lahani iri da yake iya mm. kawo ma yaro to wani kira gare ku ga mutanen da ke fama da irin wannan wato eh, cuta ta hoka eh, da sauransu don masu cikin wanga yanayi masu mm. huka kiran da za musu su kiyaye da zama cikin ɗaki ɗiɗɗiɗ sannan kama wanda inda ya ji ƙura eh, ita ke tadda mai hukata tashi mm. kenan a kiyaye da hita ana ƙura mm. sannan ba mu yi zancen shi ba tana yiwa yara masu ciwon da nan ga jama'a kuwa da kuwa ke ce mai imasi mhm. trypanocytosis mm. kenan su ma a kiyaye cikin wannan lokaci na zahi a rika ba su ruwa sosai kuma a bar yawo da su cikin rana saboda rashin shan isasshen ruwa shi ma yana sa ciwon nan nasu mm. ya tashi kenan sai a yi kokari a kiyaye To masu ciwon zuciya fa su ma. Masu ciwon zuciya su ma su zamanto suna shan ruwa sosai. Mm. Sannan kuma su kiyaye da duk wani abu da zai tadda musu hankali. Paske zahin shi ma baka sani ba shi ma yana iya sa ka waduwar gaba da mm. tashin hankali kenan duk wani abu da zai tada musu hankali da ke iya sa ciwon nasu na bugun zuciya ko kuma na hypertension in ya tashi kenan sai su kiyaye mm. na'am ito eh, madan eh, ina ganin mun kawo ƙarshen wannan hira mu a ba eh, wani kira gare ku a dunkule a gurgushe kan wannan batu na yanayin zafi a cikin wannan ƙasa tamu to a dunkule dai zan ce rigakahi ya yi magani mhm. mu kula mu kiyaye eh, duk bayanan nan da muka yi a baya da za su sa mutum ya kare kan shi da duk wata cuta da ke iya kama shi cikin wannan yanayi na zahi mutane a kiyaye sannan mu kula da shuka itace mhm. shuka itace yana sa yanayin karhin zahi ya rage kenan a kula da shuka itace sannan kuma eh, <laughs> gwamnati mm. za mu kira gare su a diba mana fannin kawo ma mutane wuta mm. ya zamanto eh, wutan na ana samun ta eh, cikin sauki dai yadda samu sauki bisa kan kuɗin mm. kuma sauƙi bisa kan samunta. To Allah ya <laughs> taimaka. To ina ganin masu sararo duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan maharatamu mu da muka mai da hankali kan yanayin zahi da cututtukan da suke tattare da wannan lokaci da kuma hanyoyin da za a bi a kare jama'a eh, kun saurari dai madan wato musa na naito wato nafisatu likitar yara wadda muka tattauna tare da ita kuma kun ji wato usman bawa wato wanda yake a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa abinda za mu shi ne dai likitar ta ce a rika shan ruwa a yaushe, domin jiki ya samu yanayi mai kyau domin kare wato garkuwa idan ya kasance garkuwa ce ga dan adam idan ana shan ruwa a lokacin zahi to komi zai daidai kuma a kiyaye shiga cikin rana kuma a kiyaye duk wata mu'amala da wuraren da ke da ɗimbin zahi domin kare jiki domin kare eh, lahiyar al'umma baki daya kuma baya ga haka wato an yi kira da a rika shuka itace domin shuka itace itatuwa suna rage kaifin rana a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Malaman da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan mahara ta yau na gode musu na gode ma malama wato Musa na Naito Nafisatu da ta amsa wannan kira na wannan mahara. malaman da suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri baki daya ni malaman ma'ada nake ce da ku a huta lafiya sai wani lokaci idan Allah ya kai mu.